ya laha a shafi na ne sha biyu ba ɗari biyu da sha biyu layi a waje a wannan aka yi oh da karfi shekarun jiya na je na gane kwaya a farkon hakin layin karatu mu je karanta mu je wala ya zalu saki layin ku to shi kenan bulma adi layi na biyu layi eh ɗan shi ɗin na gani ba hata ya tsira la wajahu ba a yi hana gan shi min ƙoƙobatin la tubazinu lazzatin duniya bi ajma'iha nan sai ka yi aiki tunda da ya tarbe maka nan wurin da ka duba da kyau aka ce kwa idan kana yawmul ma'adi wa asharul ibadi alaka zulmatil wujuha in aka ce maka ranar dawowa duhu ya lullube fiska uluwar zahiran kasan ta baki ina ina ne kasan komai ya gama lalacewa aka ce ranar dawowa mutum ya tashi fiskar ta baki kirin uluwan zahiran ya rahu kullu hadin, kowa zai ga fiskar mutum dulum hatta ya sirar wajahu har fiska ya zan da misilal hamamati ukuba ta kai ukuba shine kwaya ya laha ukuba ba ta ce komai ba ta labe ukuba ta kai ukuba in yi zama haka ya girman wannan ukuba gawayi gawayi ba kamar wannan ke ba mutum fiskan sai za zama kamar haka yana ga ai wannan baki ne buluk to haka fiskan mutum za ta zama wanda duk ita shi sa haka saboda wannan wannan mutum ya bu wa ya lahamin ukuba. Ukuba ta kai ukuba mutum ya taso gobe kiyama ya tsaki fuskar haka kamar yan shi ana zanga zanga da ran ashura ga sun zabi baki tun daga duniya ya lahamin ukuba. Ukuba ta kai ukuba mutum ya tashi a haka da a duniya yana haske yanzu duk daɗin da mutum ke ishi a duniya ya zama da banza duk gidan da mutum yake a cikinsa a duniya ya rayu a cikinsa inda ya tafi fiskar haka ya gama yawo duk aikin da mutum ya yi ya tashi fiskar fa irin wannan ya gama ya sadu da uku ba iyakar uku ba Latu wazu da lazzatin duniya ba ta yi daidai da daɗin da ya ji duniya ba wanda ke to ai in ma ya sayo wa yanzu za a ji daɗi wani daɗi ji shi ne aina ka wannan ukubar ba a kwatanta ta da jin daɗin da yake ainihin sakamakon daɗin sa bai da ji ya fi daɗin sa sai yanzu ga wahalar sa ta zo wannan ya ninka wancan wancan daɗi ya ƙare wannan ukubar ba za ta ƙare ba ai mata kuka ko ya laha min uquba la tuwazinu ladatud duniya ba ta daidai da jin daɗin duniya bi iya gaba ɗayanta min awwaliha ila akhiriha shin daɗin duniya shekara nawa ne ana da kai shi eh sittin ko saba'in ko da rayuwa ne ka ɗauka ma mutum ce na ya kai saba'in din kai shi saba'in a ce an haifi mutum cikin GRA ya rayu nan GRA ya mutu abunsa a GRA ya tashi a da kiki ne amfanin GRA nan ato duk wani kwanciyar hankali ta tsari in dai ya kai shekara hamsin eh, menene shekara hamsin kashe ko in ka aihu ƴaƴanka sai sun zama tsaya in kuma ba ka da ƴaƴa sai kai ta kuka ba ni da yaya sai da ba a gane ba to ya rabu shin ya rabu duk inda kake Allah ya haɗa ma bala'i inda kake duk inda kake Allah ya haɗa maka bala'i ko da misalin da kaddara kana da ya'ya ya'yan na sun dinka sai an samu ɗaya shi shi bare bi ka ko don wata jaraba da gala shi bare bi ka ba to to ina daɗi kuma wannan abu ba wata martaba da za ka ta ga imamu malik Allah ya ji kansa ya ƙi yadda ya auri ɗaya sai baiwa a kasuwa sai kun ji daɗi ku kuna da bayan a kasuwa ko babu idan kai ma abin tsaya gobe ka kai ta kasuwa a kai wata haka yi amma a haka sai da ya samu wata kuma ta haifa masa ɗan farauta ana zaune ana karatun na ce nan ƙofar ɗaki ƙofar gidana ne haka zai fito da shafansa yi haka yi haka ɗan ba shi ya yi haka ya fice sha'ahu yake kiwo iri ya wuce kiwon kare in ka ji ana kiwon kare karamin alaki ne shaho yake kiwo abu nan shahon ya sauka sauka ke ta sauka a nan ta dama ta tafi fala fala tana jin sa haka ina abu ne ta tafi a abun fa nan ta gaji ta hau kan bishiya ta yi menene ta gudu in ya yanka kuɗi haka ta taso ta biyo shi. Hmm, a duniya yi jarawa shi to ko da ka nan kwanci hankali dai inda dai ka bauta Allah to ai ku dubi sai da aka taso Allah ya gaba ni wani nan guda uku saboda na fara kuma wani nan guda uku da aka taso malik annabi a gaba na farko aka ce masa adgasu ahla na biyu aka ce masa ittara na uku aka ce masa sha'iru cutu duk Allah aka ce maka wannan jama'a suna tsammani kai wannan abu kawai ka shirya mutane karya inda dukkan jika suna kallon makarici ne kawai wa'incan suna kallon ka ainihin da yake da suna mafarki mafarki ta tsuniyin ka ta kama bare wancan ku suna kallon da suna ma kallon marauke ne kawai ka shirya ka kalli wannan fila ka yi mata waka ka kalli wancan ka yi mata waka ka kalli wannan ka wata haka nan kake zaune amma wani kana tare wani Allah ya turo ka wani Allah ya turo ka ba kallon ka ne za ka ji raddin raddin in an maka hankalin ka tafi yake a sai ka yanke hukunci wani ke zuga shi aka yi Allah ka ka fashi ba ya gane wa zuga shi aka yi kawai sai sai ni kamar za a zuwa to don haka nan dai iyaka sai in dai mutum ta bakin muna sharhi ne akan magana wannan can ga kai shekara hamsin daga nan komai ya kare in Allah fa baka aihu ba kai kuka kai kukan amma da ya kake da na da da ba aikin haka ba ce <laughs> ba da kana da wa da amma inda kana da shi dan ne zai mata sai ka ce ba ɗan mai tsayi na cayi wallahi wanda babu kafi mu jin daɗi tun da babu kama huta mu yanzu an nake gasa mana ruwa menene kwai a hannu an wuce haka ta bakin naku amma mu da tsayawa a iya nan din da an haɗu da miji da ƴaƴa an kashe miji an kashe miji an kashe su sun kashe ubansu ita kuma ta kashe mijinta a wannan an yi da yawa kai kana nan kana kokari ka ɗebo za ce ba ka kawa da yawa dan abin da zai wa bayan kuma ka je ka rike su ta farko su ma Allah ya tsore duk ta wuri kana ka kare kare ba ka ma ba yi yaje wannan zai ka kalle ta kace tau Allah ka kai mu aljanna shine kai abin da zai duk mun ce duk inda wannan duniya ne kawai gaba daya ka cire komai na duniya nan ne Allah kai mu aljanna sai da kake gani na ce sai ka ya kuri a maka galibi in duk wannan shataletalen ta kare mutum ya tashi fi sassa baka malam ba ji daɗi ba daɗi da aka ji ya tashi a ɓanna yaya adam eh fa ya laha min uquba la tuwazinu lazzati dunya bi ajma'iha min awwaliha ila akhirah kai na duniyan ma da za a baka ita amma ce ne ba naka ba tun farkon duniya zuwa ƙarshen duniya wannan abin da muke tare da fiska ya fi fa kaifa bi kisil abdi wal munajjati ya ya dan bawa a duniya gurbatacce kafan ma don duk abunda da kake da shi a duniya malam gurbatacce ne ba abu da ake kallo irin mulki su masu mulki na zan buku a shi hankali ko da ba mu gane ba Allah ba san suna cikin wani hali al mutadi al-muta'abi al-muta'imi fi zamanin innama huwa sa'a min hulmi kamar awa ce ta mafarki na ta kai kawai ba ka ki ma samin burgi gobe ma rana ce ba wani maganan ka fahimta mu. magana kana eh eh, eh. makayil alamomi makayil yaga alamomin fasaha tare da shi ce kai yaro ta fasaha ta da sabon Allah eh eh dare mai duhu lailun bahimun dare mai duhu المعاصي تفجر النفس نعم ايه ai kawai mutum in ya sa kansa ba zai gani ba ba zai gani ba sa kai ne inda misalin za a ce zo ka je mando ka dawo ba ka ga fiskan mace ba za ka yi za ka yi ba? ka ga jikin ka kafa ka ganta ba za ku iya shiga mota da mace ba kalli fiskan mutum zai iya in ya sa kai sannan eh, tauhidi da irin siffofin Allah na da irin girman Allah na wanda yake Allah ya siffa da shi ka dubi dai jiya inda yake maganan ta bayanin sa daga halittu da yanda abubuwa duk abin da mutum zai kaddara za ga abun kai ba zai yi ba kai kuskure ne ka kaddara abun kai za ka yi sa ka gaba ba zai yi ba zai yi to kai ga ma tsoron Allah zai samu halin mutum ba zai iya kalla ba har mutum samu asami wa albasiru ya zauna sa zuci zamanar Allah zai iya zama a gida da mace a kan makwacin sallar da santa ba zai iya yiwa sai ko kunya ordinary kunya zai ba mutum zai ba mutum wannan tsura kunya za ta ba mutum wannan kafin a je bare ta haɗa tauhidi kunya wannan za ta iya sa mutum ba ka iya kallon mace Zai zai yanzu abu abun ya canza yanzu mace ce za ta buɗe ido ta kalle ka san ta hancin ka take kallo mace ya za a yi to na jike a wannan zamanin a yi tsara haka namiji zai iya zama zama ce zaɓa yana jama'a kunya ta tafi amma a kunya za ka iya kallon mahaifinka ka ta kalli fuskarsa sai dai yin wasa da kai sai ko wasa da kai akwai wanda ko wasa yi maka Allah ya mala kana tsara ne ba za ka yadda da wannan wasan ba sha'a ya wani yau na ga irin wata shiga ma kai sai zai koma gefe na baba baba sai baba ya wasa da shi amma bai sakin jiki ce yau sun zama daidai da baban shi shi dan yi wasa da kai ya yi ah yau wani ya ne wata shi wani ya ce kiki to dai haka mutum zai ji a jikinsa ya ce ai da ya ishe shi yau babansa ya wasa da shi amma ba zai saki jiki wasa da shi ba al-ma'afi tusajjiru nasa sako na kankan ƙanƙare. ya kenan wato sako na cire mutum jini, maimakon a ganka a darajar ka sako sai ya sa a ganka a raina hankalinka sai ka ga malami ana tafawa da shi ana gaisawa da shi irin gaisan yan iska ai haka ta har malami sai ka ji na raɗaɗa almajiri to ba malami ne ba to ka kwayan dole mutane za su raina shi المعاصي تسكر النفس ومن عقوباتها دي سوى معاصي أنها تسجل النفس تنا كان تري وتجمعها تنا قنقط ري وتدسيها تنا بن ري وتحقرها تنا كان كان تري أبو نوى تسجل تقمع تدسي تحقر دعوة لذلك hatta ta kona halai ta kasance asgaru kulli shay ba za akwai malaman addini ba in ya taɓa lafafi ka sai an yi kabbar in an yi menene ya kabbar sai yi wa gari ina magana na ta ƙarya ne duk da dai akwai wanda zai zamo mutanen da suka lalace wani ma ya zaburo zai kama yin shi wasu ya fasu ya ɗauki malamin addini ya ɗauki ya ɗauki akwatin zaɓe ana bi yana gudu ana bi kawo na bi ɗan daudu na bi sai ustaru Allah ya almana amana addini kullu shay'in guduwa fa annabi dai zama fa yi ci gaba da tsoron mutane ci gaba da ba da tarbiyya shi kadai sai zai mamaye gari shi kaɗai sai da aka bar masa gari an neme shi ku zo mu zo mu haɗu ne ka to ka rage ka ba ka rage ka ba ka ga sai ka tare shi a'a lakum dinukum waliya dinukum in za ku zauna da ni ku zauna da ni a haka in ba za ku iya zama da ni ba a haka ta kuwa kama gaban kanku ni ina da tabbas na wa zai ki nasara imma ici nasara wa imma mutum samu aljanna kullu shay'in ko mai asgar kullu shay'in wa ahqaruhu kama anna ta'ata kaman yadda ka san da'a ga Allah tujiddu min al-ma'asi tunammiha na haɓaka rai na girmama ta wato zai تأتيها نابلغة كيرن وتكبرها ناجر ممرن قال تعالى قد أفلح من زكاها وند دي كي مرتبا والله يا رب وقد خاب من دساها يا فاضي واتلوه ديرا والمعنى قد أصلها من من كبرها وند إجرم مكبوتين إجرم مكانسا وعلى رفع بقاعة الله وأظهرها وقد وأظهرها هذا أبلها نقطة وقد كثر من أخفاها وحقرها وصدرها بمعصية الله وأصل التدفية أصل كلمة تدفية أنه الذل إيوه الإخفاء ومنه قوله تعالى أم يدسه في التراب إيه قال العاصي يدس نفسه في المعاصي زي قلنا ننسى سكين صابوه ويخفى مكانها يتوارى من الخلق أنه زي قوي ذلك من سوء ما بشر من سوء ما يأتي به وانت سوء ما بشر به وانا سوء ما يأتي به وقد انتقم وقد وقد انتقم قال تاكون كوكو عند نفسه وانتمع عند الله تاكن أنت ولن الله وانطمع عند الخلق فالطاعة والبر تكبر نفسك لا أدع الله بيا دع الله ناجر مريض وتعزها وتعليها حتى تصير أشرف شيء حتى ذم ما في درجة أبو وأكبره وأزكاه وأعلاه wa ma'a zalika duk da wannan fa huwa azallu shay'in wa aqaruhu ah, shi ne mafi kaskancin abu wa aqaruhu wa aqaruhu lillahi duk girman da mutum yake da shi yana kallon ya kalli ala shi kaskantacce ne shi wulakantacce ne shi koma baya ne azkahu wa alahu wa ma'a zalika fa hiya azallu shay'in ita ran na fa yana ganin ta mafi kaskancin abu gashi Allah ya fada shi na أحقره وأقدره لله تعالى وبذلك الذل دونت أن أنت عقل لها وأن هي بات هذا العزة والشرف والنمو فما أقدر النفوس يا أنت أنت رأيك مثل معصية الله وما كبرها وشرفها ما أبنك كبرت شرفت ورفعها مثل طاعة الله